Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Wassama'i wa Na rantse da sama da tauraro mai zuwa cikin dare. Wa ma adraka ma Me ya sanar da kai mai zuwa cikin dare? An An-najmu saqib. Tauraro ne mai keta duhu da haskensa. kullu nafsin lamma alaiha babu wani rai face akwai mai tsaronsa فلينظر الإنسان مما خلق to mutum ya yi dubi mana daga me aka halitta shi khuliqa min in dafiq an halicce shi ne daga wani ruwa mai ingizar juna يخرج من بين الصلب والترائب wanda yake fita daga tsakanin tsatso da karankar ma Innahu ala raj'ihi laqadir Lallai shi Allah mai iko ne akan dawo da shi bayan ya mutu. Yawma tubal sarair A ranar da za a bayyana asirai فما له من قوة ولا ناصر تباش دوني كرفي كوني متيمكي والسماء ذات الرجع نارن تيدا سما ما أبوش يرداو دروا والأرض ذات الصدع لكما كسا ما أبوش يرساي وشوكا تفتو إنه لقون فصل lallai shi alkur'ani magana ce mai tsage gaskiya wama huwa bil hazl kuma shi ba wargi bane innahum yakiduna kaida lallai su kafirai suna ƙulla mummunan makirci wa akidu kaida ni kuma ina shirya musu mummunan sakamako famahilil kafirina amhilhum ruwaida to sai ka saurara wa kafirai ka saurara musu ɗan kaɗan